Ici Alhaji Sa'idu Babboi kai mukarrabin shi sanata mu'alla yiɗi ne. Ah, wannan labari na karɓe babban ɗakin taro na conference center na ga kamar ya tayar ma hankali kun ce za ku ɗau mataki. Eh, ƙwarai da gaske abinda ya faru abinda shi ah, sanata abubakar mu'alla yiɗi md na integrated facility wa'anda su suke lura da babban ɗakin taro na ƙasa wato international conference center suke nema shine a yi musu adalci mutum ba zai yi ya gina mutuncinsa shekara arba'in yana aikin facility management facility management na ptf gaba ɗaya shi ya yi managing eh, kaduna trade fair shi ne ya yi managing eh, tun da ya bar managing kaduna trade fair kuma haka ta mutu in kaga facilities masu yawa wa su ne ta manajin nasu kuma conference center din nan diga diga eh, 2005 har zuwa yau shine yake manajin har da eagle square ba wanda ya yi korafin cewa wannan abu bana yin sa ba daidai ba ko an ji shi da wani ko a kotu ko a wani abu a ce ana yin wani abu ba daidai ba kawai gana tsaka domin eh, shi ministan fct yana so ya ba wani mutumin rivers kawai rana tsaka wai a tashi mutane an rufe ɗakin taro an yi waye-waye abubuwa ba su da kyau ka zo da waɗansu hali irin na sojoji yana zura ido yana yana nuna kamar ba wanda ya isa yi masa magana ko da yake da yamin muka yi wa wasu manyan arewa na jam'iyyar apc magana suka ce mana wai ai mutumin ba a iya yi masa magana e eh, baya jin magana saboda haka Eh, sai dai a bar shi yadda yake to alhaji sai tunda baya jin magana ku me yasa ba za ku yi hakuri ku bashi ba ito eh, ai tsarin demokuraɗiyya muke yi kuma tsarin demokuraɗiyya shine mutunta doka idan akwai wani abu da mutum ya saba da shi akwai hanyoyin doka da sai a biya mai amma abin da muke gaya wannan mu yan apc ne mu muka kawo gwamnatin nan da mu aka tallata gwamnatin nan wahala da sako distinguished ta mun allah yi shi ya jagoranci arewa new agenda ana wanda suka yi suke da rajin kare muradun arewa akan tafiyan gwamnatin nan suka wayar da kan mutane aka tsaya aka taimaki gwamnatin nan aka taya su fada aka kawo wannan gwamnatin wadda ta ba wike minista saboda munafurcin da ya yi a pdp aka kawo shi abuja sannan wani mutum waye zo ya ce zai ci mutuncinmu a gidanmu wannan abu ne wanda ba zai yadda ba sai inda mu ya kare ba za mu bari ba yanzu ma ne mutane muke yi an lallashe mutane a tattausaya su a ce to ku tsaya tukunna muna magana da manyanmu ko don wakilanmu da suke gwamnatin ma da yawa daga cikinsu muna ganin yuyuyu ne kawai taron tsintsiya ne wanda ba za ta yi maka shara ba ba za su iya yin komai ba saboda ba su da tagomashin ba su da kima wanda za su iya tinkaran wai wuke domin su gaya mishi cewa abin da ya yi ba daidai ba ne abun da muke nema a yau distinguished senator mu alai shine a yi masa adalci idan ana so a karbi international conference center a takardar yarjejeniya contract agreement da suka yi akwai hanyoyin da doka ta tanada wanda za ka bi ka karba ba sai ka zo kan layi ka kunce masa zani a kasuwa ba ka dauka kuma kai za a barka kai abin da kake so ba wannan shine ajanda da wike ya zo da shi ya ci mutuncin manyan arewa ya wulakanta mutane ya ci zarafin mutane ya kwana lafiya haka yake tunani to wannan ba zai kwana lafiya ba don ba za mu bari ba da yawa daga cikin shugabanninmu ma kuma wanda suke tare da mu sun tashi sun tsaya mana su ma suna yin faɗa ɗin kuma mu ba za mu bar shi ba in ba mun ga an cire shi a ministan abuja ba faɗan nan ba zai kare ba mun so ma kenan wato alhaji sayidu babboyi abinda nake so na ƙara tambaya idan an lura abuja kwanan nan duk wanda yake yawo zai ga ana ta kanka da tituna ana ayyuka wannan duk wanda ya ji zai ɗauka ai gyara cikin gyare-gyare da wuke kewa abuja ne yake so gyara ito eh wannan ba yana nufin kuma ya zo ya yi zalunci ba kuma ai in ka san ka'idan ba da kwangila ka san daga kafa gwamnatin nan zuwa yanzu yaushe ne UK je Federal Executive Council ya samu approval na wannan ayyuka din ayu tsoffin ayyuka ne wanda an riga an yi su tun gwamnatin baya an riga an tsara su suna kan pipeline yana yana karasa su ne kawai wataƙila abin da shi ya fi ministan da ya gabata shine ya dan da yake kowa na kallonsa mahaukaci mahaukaci ne kai kowa zai je tsaya yana tsoron kada ya daga masa hankali amma wannan ba yana nufin ya zalunci mutane ba wannan kuma ba yana nufin ba zai bi doka ba dole sai tsaya ya bi doka mulkin demokuraɗiyya ne kuma abin da demokuraɗiyya tana da shine bin doka ba zai zo mana da zura ido ya nuna kamar shi wani soja ne kansa na rawa yan jarida wasu suna ɗaure masa gindi yana yin abin da ya ga dama ka ɗauka ya dauka cewa za a bar shi kwana lafiya gaskiyan maganan mun sani mun ga abin da yake yi mun zuba masa ido mun ga yadda yake dibo mutanen rivers yake kawo a nan yanzu ma wannan a ita shoka farisa ta yaso ya kwace ne ba wani mutumin rivers domin ya dauki eh, chairman na abuja investment mace ya bata daga rivers domin ta tabbatar masa da wannan aikin ba ta taɓa zuwa conference center din ba rannan din ta fara zuwa daga zuwan ta fara cewa wannan gwajin is mess wannan gwajin bai da kyau dole ne a karba daga gani kawai ka san an zo da wani ajanda ne ana so a karba abun da kawai ake so ai ana so a karba ne na'am yana so ya karba zai iya karba amma ya bi ka'ida wato alai sai a takeice dai kuna so ku ce yana da wata manufa ko kuna zargin sa manufar sallamar yan arewa daga wasu abubuwa na Abuja ne wannan kam shine ma yake yi duk wani mutumin da yake da goma shi sai ya kawo waɗansu yan yuyuyu waɗanda za su zo suna masa yasa yasma mu kuma ba za mu yi wannan ba wannan jam'iyyar jam'iyyar mu ce mu muka kawo gwamnatin nan wike ko wani makamancinsa bai isa ya zura mana ido ba bai kuma isa ya ba mu tsoro ba shikenan alai sai tudi za ku ɗau mataki mataki sosai za mu ɗauka a mataki na doka za mu ɗauka kuma za mu yi mountain pressure wa shugaban ƙasa sai an cire wike